بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أسبر 21 ga watan Rabiul Awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin bakwai ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kasar na 80 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici game da fassara nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama musamman waɗanda ke da alaka da ahadithus sifat Allah ubangije saka ibn taymiya da alkhairi bai gushe ba yana ta yi mana wato dabdala akan maganganu waɗanda yake ɗaukowa kuma yake zantawa akan su daga littafin ar-risalatul qushairiyya ta abul qasim al-qushairi za mu tashi a inda malam yake cewa وقد وقال بعض السلف أضعف العلم الرؤيا وهو قوله رأيت فلانا يفعل وقد يفعل الشيء بموجب العادة والموافقة من بعد اعتقاد له فيه وقد يفعل نسيانا لإتقاده فيه أو حظا وقد يفعله ولا يعلم أنه ذنب ثم يعلم بعد ذلك أنه ذنب ثم يفعله وهو ذنب ya ce yana magana akan ƙoƙarin da shi alƙushairi ya yi na kawo maganganu da suke nuna wasu daga cikin sufaye musamman junaidu sun halarci majalisi na sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake da ƙoƙarin nuna hakan ya nuna cewa kenan sun yarda da abin sun halasta shi sun yarda addini ne da shi ne yake cewa wa kad kala ba'du salaf a kokarin ibn taymiya na warware waccan magana yace wasu daga cikin malaman farko yana cewa ab'aful ilmi ar-ru'ya mafi raunin ilimi shine ar-ru'ya ar-ru'ya anan wato a ga mutun yana aikata wani abu shine mafi raunin hujja a ilimi kace na ga wani ne yana yi wannan nan wanda ba ma'asumi ba ba annabin da Allah ya aiko ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce ai an ga yana yin wani abu daga nan a ɗauka abin ya zama addini saboda kawai mujarradin wani mutum kwaya ɗaya ya aikata shi ce to wannan shine mafi raunin hujja a cikin ilimi wa huwa qawluhu shine faɗin mutum ya ce ra'aitu fulanan yaf'alu a tambayi mutum hujja bayan ya aikata wani abu sai ce na ga wane ne yana aikatawa ai su wane ma suna yi ai a gari kaza ana yi to wannan mafi raunin hujja kenan domin wannan baya daga cikin masadir na tashri' baya daga cikin hanyoyin kafa shari'a a cikin musulunci wa kad yaf'alu shay'a mutun yana iya aikata wani abu bi mujibil ada sakamakon al'adan mutanen garin su ne ana yi ya taso ya ga ana aikata irin wannan abu to kasancewar shi ya tara ana aikatawa wannan zai bashi zai ba kwakwalwar shi dama ta iya karban abu ta saba da shi ko da ya saba wa asalin shari'a alal misali akwai garuruwa ko wurare ko irin al'ummomin da yanayin hulɗoɗinsu da halayyarsu da al'adunsu suna aikata wasu abubuwa waɗanda a zahiri sun saba wa shari'a kamar misali wajen gaisuwa ko wajen mu'amala ko wajen bukukuwa na rasuwa ko na aure ko na haihuwa da makamantansu sai ka ga hatta waɗanda suke da ilimi a cikin sun ci gaba da yin waɗannan abubuwan suna da ilimi sun sani a ilmance cewa babu kyau amma ya riga ya zama al'adan mutanen wurin ana yi to yanzu samun waɗannan suna tarayya da sauran al'ummarsu a cikin aikata ire-iren waɗannan al'adu bai mai da abin ya zama daidai ba ko ba za a kafa hujja a ce ai an ga malam wane ko mutanen gari kaza ko mutanen kungiya kaza ko ƴan masallaci kaza suna yin wannan abun ba bai zama hujja ba ina fata mun gane wannan yace a wal muwafaqa min ba'd i'tiqadin lahu fihi ko kuma ya dace da mutanen da suke yin abun bayan ya kudirce wa qad yaf'alu nisyana ko mutum na iya aikatawa alhalin ya manta cewa babu kyau ya san cewa kaza ba kyau an yi wa'azi an karanta ya sani kuma sai kaga ya aikata ya manta la itiqadihi fihi saboda ya kudirce wani abu game da wannan abin au habban ko kuma an kwadaitar da shi an nuna mishi fa babu laifi ya kamata fa ayi bai kamata a ki ba wa kad yaf'aluhu wa la ya'lamu annahu dhanbun tayi kuma ya aikata alhalin bai san cewa zanubi bane bai san cewa babu kyau ba thumma ya'lamu ba'da zalika annahu dhanbun sannan daga baya kuma ya san zunubi ne sun mai fa'aluhu amma ya ci gaba da aikatawa wa huwa zambun alhalin ya sani yanzu ya zama zunubi kenan mata mafi yawansu masu zuwa gurin malamai ko masu ba da magani za su je wurinsu ta yi ba su san bokaye ba ne idan suka je kuma suka ga cewa bokayen ne sun san bokanci ba kyau ba gun boka ba kyau amma sai su kasa wato fasa karɓan wannan maganin sai su karba kuma ko mun gane sanda aka ce mata wani mai bada magani ai yana bada taimako mai kyau za a ce qur'ani kawai yake karanta kuma tana zuwa islamiyya in ta je ta ji ta bakin sa sai ta gane kaga farko bata san bokanci bane bata san zunubi bane sanda ta je da ta je kuma ta ga abin da yake mara kyau ne me ya kamata ta tafi abin ta tafasa ko sai kaga ta ta kasa din to kaga yanzu ta aikata bata san zunubi bane kuma ta gano zunubi ne kuma ta ci gaba da aikatawa ko mun gane to haka yakan faru da mutane abu baka san ba kyau ba ka riga ka saba da shi sai ka zo ka ji ba kyau sai kuma ka ci gaba da yi baka fasa ba alal misali yanzu irin abubuwan da yake mu kwatanta da da da da da bikin abin nan wato ba biki ba da mutuwa irin su zama makoki din nan da sadaka uku da addu'a uku da waye da makamantansu da na bakwai akwai wanda ba su san ba kyau ba suke yi akwai wanda kuma ko daga baya sun san babu kyau amma kuma sun ci gaba da yi saboda ko dai mantuwa ko kuma habban an kwadaitar da su wani zai ce to ai sadaka ne kawai ai addu'a ne za a yi mamaci mamaci yana da bukatar addu'a wani malami zai kwadaitar da shi akan alfanun da ke cikin yin wannan addu'a da haka sai a zo a zauna a ci gaba da yi to duk irin wannan yana faruwa to ko da an ga wani jagora ko abun koyi ko wanda ake ganin mai faɗa a jine ya yi tarayya da mutane gama gari a cikin yin irin waɗannan abubuwa waɗanda shari'a ba ta yarda da su ba to wannan ba dalili ne akan abin ya zama daidai ba shine ma'anan cewa ab'aful ilmi ar-ru'ya mafi raunin hujja ita ce a ga wani na yin wani abu wa kad yaf'aluhu malan yace walaysa ahadun ma'suman babu wani wanda yake ya zama katangagge an an yaf'ala ma huwa dhanbun daga ya kasa aikata abin da yake zunubi babu wani mutum da yake katangagge daga abin da yake zunubi lakin al-anbiya ma'sumuna min al-iqrari ala dhunubi sai dai su annabawa to Allah subhanahu wataala ya katange su ya musu isma al'isma da ita ce almanna ya ba su kariya ya ba su kariya daga tabbata akan ya tabbatar da su akan zunubi wannan magana ne zuwa ga su ma kansa annabawa zunubi na iya aukuwa daga gare su kenan domin ismatul anbiya mas'ala ce sananne a cikin ilimi akwai al-imamu fakhruddin razi wanda ya rasu shekara 606 wannan babban malamin nan na da littafi da wannan sunan sunan shi kenan ismatul anbiya sannan shi kan shi ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na goma sha biyar akwai juz'i da ya aka saka a cikin wannan majmu'a tashi juz'i ne akan sunan shi kenan mas'alatu ismatil anbiya mas'alar wato kariyar da Allah yake baiwa annabawa game da yin zunubi Allah ya katange annabawa daga yin zunubai manya kuma ya katange su daga yin kuskure wajen ba da labarin abin da ya aiko su da wajen isar da annabta ko manzancin da ya aiko su da shi wannan ba sa yin kuskure a kai ina fata mun fahimci wannan to inda malamai suke da rigima shine akan abubuwan da suke ba waɗannan ba a wancan kam wajen ba da labari da wajen isar da saƙon Allah to babu kuskure da haka Allah yake cewa qulu amanna بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من بعدهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون kaga Allah ya ce ku ce mun gasgata duk abin da annabawa suka faɗa abin da annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo da abin da Ibrahim ya kawo da Isma'il da ishaqa da yaqub da al-asbat da musa da isa da sauran annabawa ba ma bambance komai duka mun yarda saboda duka gaskiya ne dukan shi gaskiya ne to wannan ta fuskar watin aiko wajen isar da sako kenan ba sa kuskure wajen isar da sako to ta fuskar yiwuwar su aikata wani abu wanda yake kuskure ko zunubi ko khilaful aula to anan ne malamai suke da sabani akan shin suna iya yin zunubai manya sayyar magana shine ba sa yin zunubai manya babu wani annabi da taɓa yin wani zunubi babba daga cikin kaba'ir shirka ko ƙarya ko kisan kai ko zina ko cin amana ko sata ko shan giya ko ire-irensu babu wani annabi da taɓa yin irin waɗannan abubuwan amma as-sagha'ir suna iya faruwa ga annabawa ko ba sa iya faruwa magana mafi dacewa da abin da nassoshi ke nunawa shine tana iya faruwa ga annabawa amma ba sa tabbata a kai nan da nan da zaran wani abu ya faru da wani annabi ba annabi Allah zai gwada mishi kuskuren shi kuma nan da nan zaka ga ya tuba wannan shine abin da yake tabbatacce kamar yadda ibn taymiya ya karara a cikin wannan juz'i na shi na mas'alatu ismatil anbiya dan haka zaka ga wato dukkanin annabawa da Allah ya bada labarin wani abu da suka yi wanda ba haka Allah ya so su ba Allah zai bada labarin tubarsu irin annabi adam da matarsa qala rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin da ire-iren waɗannan ayoyi da suka zo akan wannan kissa irin annabi nuhu alaihi salam qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirina irin annabi ibrahim khalil rahimahullah wa radiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wasallam da yace rabbana rabbana ighfir li ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب da kuma da cewa shi da yake wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmaddin to khati'ati da yace malamai sun yi maganganu ko dai fadin shi inni saqim da irin fadin sa bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun da fadin sa game da sarra da yace wannan sarki ɗan uwarsa ce shine abin da yake cewa ina fata Allah ya gafarta mu waɗannan zinuban da irin annabi Musa shi ma da yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli inni zalamtu nafsi faghfirli da irin fadin sa falamma afaqa qala subhanaka tubtu Allah na tuba tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin haka annabi Dawud alaihi salam da yake cewa Allah ya ce fastaghfara rabbahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana faghfarna lahu wa inna lahu indana lazulfa wa husnu ma'ab haka dan shi Sulaiman qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab suna nan da yawa ire-iren waɗannan ibn taymiya da ya kawo waɗannan maganganu ya tattauna su ya ce to kaga kowane annabi zaka ga ga abinda Allah ya bada labarin yayi ga kuma tubar da yayi irin annabi Yunusa laula annahu kana minal musabbihina lallabi safi batnihi ila yawmi yub'asun yana ta cewa subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to har ya tattauna tattauna mai tsayi game da cewa shi annabi Yusufa abinda aka bada labari a Qur'ani bai yi laifi ba domin shi za ka jin ka bi kisar babu inda aka ce ya ce ya tuba a kisa gaba daya zaka abinda aka ba da labari walaqad hammad bihi wa hamma biha ba laifi bane a wurin Allah kenan wannan wani abu ne na dabi'a da ya faru da shi da a ce ya kai ga yin zunubi zaka ji inda zai tuba ga Allah in kuma ka ce Allah ya ikrarin shi akan zunubi kaga ka warware da waccan magana kenan ya tattauna tattauna mai tsayi akan wannan mas'alar to sannan ko malamai su yi kokarin su gano meye hikimar da yasa Allah subhanahu wataala yake barin annabawa har su yi wani abu wanda ba haka yake so a yi ba daga baya sai kuma ya musu istidraki ya ce ba haka bane na farko malamai suka ce don tabbatar da cewa Allah shi kadai ne ke da isma din kenan tashi ce sai wanda ya ga dama ya baiwa hatta mala'iku idan Allah ya so sai ya cire musu wannan ismar sai su yi tunani ko su yi wata fahimta ta kuskure kamar yadda suka game da annaba adam na biyu kuma domin su annabawa abun koyi ne don Allah ya koya wa mutane cewa karka zama kana da girman kai da zaran ka yi laifi to yi marmaza ka tuba kuma abinda Allah yake so kenan har ma yi kira zuwa ga wannan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari cewa babu abinda Allah yake farin ciki kamar bawan sa ya masa laifi kuma ya tuba Allah subhanahu wataala yake fara cikin hadisul qudsi wanda ke cikin sunan Tirmidhi da isnadi tabbatacce cewa yakan ce ma mala'iku kun ji bawa na da yayi laifi kaza ya rugo da gudu yana tuba a waje na ko ya san cewa babu mai iya gafarta zanubin nan sai ni Allah yana jin dadin wannan to da haka Allah yana koya ma al'umma bayinsa tarbiya ne akan su dinga mubadara su dinga yin sauri wajen tuba da zaran sun yi zunubi sannan kuma wannan wata hanya ce da Allah ke ƙara ɗaukaka darajar su annabawa ɗin idan Allah ya jarabce su da wani abu da suka aikata suka suka zo suka gyara to sai Allah ya ƙara musu daraja sai su samu ɗaukaka fiye da tada duk annabawan nan ka bincika waɗannan kisoshi zaka ga bayan faruwar wannan abun sai Allah ya ƙara musu girma annabi ayuba Allah ya ce wa habna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu ma'ahum rahmatan minna Allah ya ƙara mishi ya dawo mishi da iyalan shi da suka ƙare da dukiyarsa da komai haka annabi Yusufa Allah ya dauga ya daga darajarsa haka annabi Musa haka Isa haka dukkaninsu to haka kuma wannan sai ya nuna mana kenan tuba da mutum zai daga zunubinsa wata hanya ce ta samun kusanci ga Allah subhanahu wataala da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dimantan tuba safa da yamma dare da rana a cikin salloli a cikin zikirori a cikin addu'o'insa la yanfakku baya rabuwa da tuba da istighfari tare da cewa shi an gafarta mishi ma takaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara to da dai hikimomi da malamai suka fitar da dama waɗanda suke nuni zuwa ga haka tare da cewa akwai wasu gaggan malamai da suke ɗayan ɓangaren a cikin su akwai alqadi iyad akwai ibn hajrin a cikin fathul bari wanda suke ganin hatta sagair din ma ba sa yiwuwa ga annabawa to irin waɗannan malaman da akwai su waɗanda suka yi nisa kamar da ibn taymiya yake cewa an samu bangare guda biyu bangare na farko wanda suka yi nisa wajen halastar da yiwuwar zunubai ga annabawa da kuma waɗanda suka yi nisa wajen kore yiwuwar hatta sagair din kuma suka yi ta'awilin dukkan waɗannan ayoyin zuwa wani abu daban yace to dukkan waɗannan suna akan tarafai na qaidin ne dukkan su akan kuskure suke abin da yake tsakatsaki shine a tafi akan doran abin da Qur'ani ya bada labari a fassara shi yadda yake ba tare da ta'awili ba cewa eh annabuwa ne ga abin da ya faru da shi annabuwa ne ga abin da ya faru da shi Allah ya fi mu san su ya fi mu ganin kimar su amma ya bada labarin dan ya zama ibra ya zama abin izina gare mu ba wai dalili ne na da za a ce to shikenan annabuwa ne darajar shi ta ragu ba darajar shi na ne take amma dai wannan ya zama abin izina gare ka kai wanda ba kowan kowa ba ina fata mun gane wannan to wannan a takaice dai kenan sosai game da mas'ala ta ismatul anbiya da ya ishara anan da yake cewa lakinnal anbiya'a ma'sumuna min al-iqrari ala dhunub sai dai su annabawa suna daga cikin waɗanda Allah ya katange su daga tabbatuwa akan zinubai fayuta asabi af'alihim allati uqirru alaiha don haka ake kwaikwayo da su akan ayyukansu waɗanda Allah ya tabbatar da su akai akan ayyukansu da Allah ya tabbatar da su akai wata magana da ibn taymiya yi a wannan wajen yake cewa to kuma idan ka zo kana magana akan wannan mas'ala ka kiyayi kokarin kuskurantar da malamai ko kuma batar da su domin akwai wanda suka kafarta malamai irin sa Imam Al-Ghazali akwai wanda suka kai ga kafarta shi a sanadiyan wannan mas'ala so da yayi magana bil akhas akan akan matsala ta a kilili da aka yi wa dabino cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye yayi kuskure akan wannan kuma ya yadda yayi kuma Allah bai bada labari ba sai da mutane suka gano kuskuren da kansu yi maganganun da suke marasa daɗi a wajen to wasu da suka zo sai suka ji haushin shi suka ce wannan magana ce ta ridda da ibn tamiya yake cewa dukkanin waɗannan malamai da suke magana akan wannan kabiya sun nufaci ƙoƙarin sharhi ne da bayyana yadda addini yake da haka karkai saurin karkai saurin ka ce zaka fasikantar da malami ko zaka bid'antar da shi ko zaka kuskurantar da shi dan ya faɗi wata magana wadda ba haka take ba ka gane cewa wannan kuskuren da yayi yana ma da lada guda ɗaya na ijtihadi abin ban mamaki shine a yanzu jahilai sun wayi gari su su ne ma alƙalan malamai duk abin da suke so a faɗa to dole shi malami zai faɗa ba malami faɗa haka ba to sunan shi maso zuciya sunan shi makaryaci za su faɗi maganganu iri daban-daban akan shi in dai bai faɗa abin da suke so su ji ba to kaga wannan ƙarshen zamani kenan jahilai waɗanda ba malamai ba ba su san ilimi ba sun zama alƙalai akan malamai har aka wayi gari wasu malaman ma suna fifita rike mutuncin su fiye da su faɗi magana da ya kamata su faɗa ya kamata jahilai su san matsayin su su san su ba malamai bane kuma su san ba su fi malamai san gaskiya da san Allah da san addinin musulunci ba wannan shine rudanin da ke cikin kwakwalwar mafi yawan jahilan mutane idan malami ya faɗi wata magana wadda su suna tunanin ba kai kamata a faɗe ta ba to kawai sunan shi za a ce kawai malamai ba sa jin tsoron Allah haka za su mai hukunci a ce malaman nan ba su jin tsoron Allah wannan shiga cikin hurumin Allah ne dan baka san wa ke jin tsoron Allah a zuciyarsa ba bai jin tsoron Allah ba amma dai an fi tsammantawa masu ilimi tsoron Allah fiye da jahilai su suna da shaida cewa Allah ya ce suna jin tsoron shi kai kuma baka da wannan shaida kai duk shaida ka ta rashin kyauci duk abin da aka ce jahilci to ai mummunan abu ne ita ce siffa mafi muni da Allah ya siffanta dan adam innahu kana zaluman jahula dan adam ya kasance mai cutar kanshi ne kuma mai yawan jahilci to ga haka ce siffa kace wannan bai kamata ka shiga hurumin malamai ba haka ibn tamiya yake cewa dan aka faɗi wannan magana to haka zai lazumta za a kuskurantar da za a kafurta malamai da yawa a cikin mazahibu domin musamman malamai masu bin tafarkin ash'ariya da almutakallimuna suna da magana da yawa akan wannan zaka gansu da dama a cikin wancan littafi na na ainihin wato fakharur razi wanda mujalladi ne guda mai suna ismatul anbiya da yace kaga su annabawa domin ba a barin su tabbata akan abin da suka yi na kuskure don haka shi za ake at-ta'assi fayuta as-sabi af'alihim allati ukiru alaiha da haka ake koyi da su akan ayyukansu allati uqirru alaiha waɗanda aka tabbatar da su akai wato ayyukan da suka yi da ijtihadin su ko da radin kansu sai kuma aka tabbatar da su akai Allah bai ce musu kar ku sake yin wannan ba amma wanda Allah ya ce kada a yi to ba za a yi koyi da annabawa akai ba alal misali kama da mas'ala irin ta wato abinda aka yi da da da da da kamammu a badar kaga Allah subhanahu wataala bai bai zartar da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai bai nuna mishi cewa ba abin da ya kamata a yi ba kenan kamar kamar kamar abin da ya faru da annabi Musa na cewa da yayi aka tambaye shi wa yafi ilimi yace ni ne yafi nafi ilimi kaga Allah bai bai bai zartar mishi ba bai bar shi akai ba yace mishi a'a ka je akwai wani bawa da ya fi ka ilimi haka game da cewa zan yi kaza gobe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ku zo gobe zan gaya muku Allah ya ce mishi a wala taquna lil shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah karka ce zan aikata abu gobe sai ka ce in Allah ya so ka ganin ma ba a tabbatar da shi akai ba to wanda ba a tabbatar da su akai ba ba a koyi da su akai amma wanda aka tabbatar da su akai to za a yi koyi da su to wanda ba annabi ba kaga shi ba mu da wata hujja akan cewa Allah ya yarda da wannan abin da yake ko mun gane muhallin magana duk wanda ba annabi bane yana yin wani abu ko wata al'ada ko wani tsari da ya dauka a rayuwa ko wani abu da yake yi da sunan fatawarsa to ba mu da hujja daga Allah cewa Allah ya yarda da wannan abu don haka ba daidai bane a ce za a karya ya koyi da shi akai ko kuma har ya zama hujja a ce in an ce me yasa kuke yin kaza mu ce saboda wane yana yi to wannan shine abin da yake so ya fassara mana da abin da yake cewa afaful ilmi ar-ru'ya a zaka duk wanda ka ji an tambaye shi hujja ya lalubo cewa wane ne yake yi kuma wane nan ba masumi ba ko to ya rasa hujja ne ko ya ce ai a maka ma ana yi maka ma ta zama daga cikin masadir tashri a gun mutane wani ma ta bace zai ce maka ai ya je maka ma ya ga ana sha da haka ya ci gaba da shan kai shi لأن الإقرار عليها يقتدي أنها ليست ذنبا domin tabbatuwar da Allah ya yi ma annabin akan wannan abun yana nuni zuwa ga cewa ba zunubi bane wa amma ghairul anbiya ifala duk wanda ba annabi ba ba shi da wannan alfarma fa kaifa biman yakunu fa'ala fi'lan thumma tarakahu to in yazan wanda ba annabi ba yana yin wani abu aka ce ba za a dauke shi a matsayin hujja ba to ina kuma ga wanda yana yin abun kuma sai ya zo ya bari yanzu kuma sai a ce hujja ne don shi junaidin da suka ce yana zuwa wurin kiɗa da waƙa don haka hujja ne akan addini ba annabi bane ba masumi bane sannan kuma ya tuba daga baya ya bari kaga min babi aula wannan kai zama hujja fiye da duka sauran wa aqsa ma yuqal malam yace mafi nisan abin da za a iya faɗa shine إن الجنيد كان يفعل أولا هذا السماع على طريق الاستحسان والاستحباب shine cewa Junaidu da can ya kasance yana aikata irin wannan sauraron kiɗa ala sabili listihsan da yana ganin abin mai kyau ne alistihsan wal istihbab ko yana ganin mustahabbi ne ya dace ya aikata aw yaqulu zalika ko kuma ya kasance yana faɗin haka yana aikatawa ko kuma yana faɗi fa yakunu hadha law sahha sai zama wannan in ma ya inganta mu'aridan li aqwalihi al-mahfuzati anhu sai zama aikatawar da yayi ko ce wanda yayi ba ba komai mustahabbi ne a aikata to wannan aikin da wannan maganar sun saba da maganganun shi sanannu waɗanda aka kiyaye su daga gare shi na cewa ya haramta ya ce ba kyau fa yakunu lahu fil mas'alati qawlani to sai zama kenan sahihiyar magana shine yana da maganganu iri biyu a cikin magana wata rana ya taba cewa ba komai ana iya yi ko kuma ya ma'aikata wata rana kuma ya taba cewa ba daidai bane ba addini bane ba musabi bane kaga yana da maganganu iri biyu kenan akai ya rage sai a duba wacce ce tafi dacewa da usulul shari'a wacce tafi karfin hujja sai a dauka وقد قال أبو القاسم يتشي الهلم وقشري ينتشيوا حكي عن الجنيد أنه قال السماء يحتاج إلى ثلاثة أشياء an ce junaidu yana cewa sauraron kiɗa da waƙa yana buƙatan abubuwa guda uku azzaman lokaci wal makan da wurin da za a yi wal ikhwan da ƴan uwa abokan saurare din yace wa hadhihi hikayatun mursala wannan hikaya ce wata take mursala ba ta da isnadi cikakke wal marasilu fi hadhihi risala a riwayoyi wanda suke marasil marasa isnadi cikakku wanda aka koro su a guje fi hadhihi risala a cikin wannan littafi na al-qushairi la yu'tamadu alaiha ba a dogara da su illam tu'raf sihhatuha min wajhin akhar kama taqaddama matukar ba a san ingancinta ta wata fuska ba kamar yadda ya gabata wato duk abin da ya kawo wanda bai da isnadi cikakke ba za a karba ba ولو صح ذلك وأنه أراد سماع القصائد لكان هذا أحد قوليه إما دا يا إنجنت ونم مغنى ya zama yana nufin sauraron kiɗa ɗin to gayatul amri a ce wannan ɗaya ne daga cikin maganganun shi guda biyu da muka ji cewa ɗaya ya halasta ɗaya kuma ya ce bai halasta ba وذلك أنه قال أن قوله السماء فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه saboda ɗayan zancen nashi da yake cewa as-sama sauraron kiɗa fitnatun fitina ce jarabawa ce liman talabahu ga wanda ya je ya kai kanshi inda ake wa tarwihun liman sadafahu sannan kuma rage zafi ne samun ɗan shakatawa ne daban iska ga wanda ya kicibus da abin ba tare da ya je inda ake ba wannan magana tashi sarihun ta nuna ƙarara bi annahu makruhun mazmumun cewa sauraron kiɗa ɗin abin ƙi ne abin zargi ne manhiyun anhu abu ne da aka yi hani liman ƙasadahu ga wanda ya je da kanshi ya kai kanshi inda ake kiɗan ko ya siyo kayan kiɗa ya zo yana saurare wa hadha huwa allazi nuqarriruhu ibn tamiya ce kuma dama mu abin da muke kokarin tabbatarwa kenan cewa sauraron kida abin kyama ne abin zargi ne abin kyama ne a ce ka nufaci shi fa qaulul junayd radiyallahu anhu min mahadil ladhi qulnahu dan haka maganar junaidu to tsurarta tana faɗan irin abin da mu ma muke faɗi ne wa qauluhu mala yace haka nan kuma maganar sai da yake cewa tarwihul liman sarafahu lam yathbut anhu cewa da yayi wanda ya gamu da abin ba tare da ya nufata ba to kamar yana cewa babu laifi wannan yana dan rage zafi ne yace to wannan bata tabbata daga gare shi ba wa inna ma asbatu annahu raha sun tabbatar da cewa eh hanya ce ta samun natsuwa ko hutu ko relaxation waja'ala dhalika ma al-musadafa kuma aka ce amma ya zama wato musadafa ce ba da gangan ba ne ya game da kiɗan ne kawai ba don ya nuface shi ba lama alƙasdi wa ta'ammudi ba wanda ya nufata ya da gangan ba sai zama wanda ya ji kiɗan ba tare da ya nufin ji ba to shine yake da wancan saukin amma wanda ya nufaci ji shi ya kunna ko ya siyo ko ya je inda ake kiɗan to wannan yana yana cikin laifi wal musadafatu fiha qismun la raiba fihi wa huwa istima'un duna al-istima' yace ita musadafar da ake faɗa anan ita gamuwa da kidan gamuwa na kicibus fiha qismun la raiba fihi a ciki akwai wani yanki na saurare wanda babu kokonto game da shi wa huwa istima'un duna al-istima' shine saurare ba tare da mai da hankali ba kalmar ya kunu marran fa yasma'u qa'ilan yaqulu bi ghairi qasdihi wa ikhtiyarihi kamar mutum ne yana wucewa akan hanya sai ji wani na magana ya saurari magana ba tare da yana son ji ba aw yakunu jalisan fi mawdi'in fa yamurru alayhi man yaqulu ko kuma shine yake zaune a wani waje sai kuma wasu suka wuce ta inda yake aw yasma'u qa'ilan qa'ilan min mawdi'in akhara bighairi qasdihi ko kuma ya jiyo wani daga wani wuri kamar a radio ko a loudspeaker ko a makwabta ko a wani wuri ma'ana a ce ga yan maukibin maulidi suna wucewa kai ma kana wucewa a harkar ka saurare su haka ba za a ce kai musharaka da su a wannan harkar ba ko kuma su ne suka wuce ta bakin shagonka ko ta kofar gidanka ko kuma an saka ne a rediyo ko a talabijin ko a loudspeaker wani masallaci ko wani wuri kai kuma ka jiyo daga wajen kaga duk wannan ba za a ce ka saurara ba tare da cewa ka jiyo din ka ji amma baka nufaci saurara ba wa amma idza jitama'a bi qaumin li ghairi sama imma hudurun indahum aw hadaru indahu wa qalu shay'an fa hadha qad yuqalu innahu sadafahu as-sama yace amma ya hadu da wasu mutane suka zauna ba da nufin sauraron kida ba su suka zo inda kake ko ka je inda suke wa qalu shay'an suka faɗi wata magana fa hadha qad yuqalu innahu sadafahu as-sam wannan ana iya cewa eh sun gamu da kidan ne fa innahu lam yamshi ilayhi wa yaqsiduhu wa yaqsiduhu dan bai tafi inda ake ba bai nufata ba wa kad yuqalu ana iya cewa kuma bal isga'u ilayhi wastima'u as-saut yaj'aluhu mustami'an a iya cewa bayan da ya ji din saurarawa da yi da kuma ya maida hankali akan abin ya ba shi hukunci daidai wa daida da na waɗanda suka tsaya suka saurara da manufa a ce asali baka nufata ba amma kuma da kaji ana yi kuma sai ka sai ka maida hankali akai to ka kai tarayya da su kenan yanzu akai ko mun gane ka shigo ɗakin wasu suna zaune suna jin kiɗa an kunna kiɗa ana ji ka zo ne ka ɗauki wani abu sai ka ce kiɗan nan ko da daɗi ka ɗaya kana ji to yanzu kun yi tarayya da su kenan kun yi tarayya da su kenan a wajen ji haka in an wuce ana wannan maukibi na kiɗa baka wuce marru kirama ba ka ɗaya kana saurare kana ji halama haka ɗauki waya ka fara ka fara iltiqat na suwar suwar abin nan wato kana videotaping ko kana daukan hotuna stencil to kaga yanzu ka zama hukuncin ka ɗaya da su kenan abin da ake nufi da musadafa shine mutum ya ji wani dan abu kankani wanda ba da nufi ba ba da niyya ba kuma daga nan ya koma kan abin da yake akai ba tare da ya doge akan wannan kankanin jidin ba zai kawo hujja don tabbatar da waɗannan yace wa qad qala Allah ta'ala wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم Allah ya ce wa kad nazzala alaikum fil kitabi hakika Allah ya saukan muku da bayani a cikin alqur'ani an cewa idza sami'tum ayati llahi yukfar biha duk sa'ad da kuka ji ana kafirce ma ayoyin Allah wa yustahza'u biha ana izgilanci da su fala taqudu ma'hum kar ku zauna inda ake irin wannan abu hatta ya hudu fi hadithin gairi har sai an bar wannan magana an shiga wata magana daban innakum lallai ku idan in kuka ci gaba da zama a inda ake saura ake ake kafircewa ayoyin Allah ko ake istizai da su mithluhum kun zama iri ɗaya da su wannan khitab din kamar yadda Qurtubi yake fada da aka ce nazzala alaikum yace wannan maganar ana yi ne da likulli man azhara al-imana sawa'un kana mu'minan haqqan aw munafiqan duk mutumin da yake bayyana imani to daga cikin alamar a tabbatar da shi mumini ne to shine zama yana kiyaye al'adu da ɗabi'un imani in ko ya kasa kiyayewa to zai iya canza suna da haka Allah yana magana ne da duk wanda yake cewa shi mumini ne ya bayyana imani ko da a cikin zuciyarsa bai da imani domin wannan aya ta sauka ne akan zaman majalisi da ake yi a lokacin a farkon musulunci a kasar madina ana zama a majalisi guda kamar da bukhari ya hadisin akwai musulmai akwai yahudawa akwai baina baina munafikai waɗanda suke yan riga tsakani su dan salulu da jama'arsa don aka zauna sai su fara izgili suna maganganu na ɓatanci ga ayoyin alkur'ani mai girma to a ciki akwai wanda suke ba su da ƙarfin hujja ko ƙarfin jiki ko ƙarfin faɗa a ji musulmai ba za su iya musu komai ba sai su zauna su yi shuru a wajen da shine sai Allah ya umarce su cewa idan sun ji ana haka su tashi su bar wajen kar su zauna in sun zauna suka ci gaba da tarayya da su a majalisun koda ba sa faɗan abin da ake faɗa to innakum idan misluhum kun zama ɗaya da su haka Allah ya ce wa najawa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi idan ka ji waɗanda suke kutse suke wuce makaɗi da rawa game da ayoyinmu to ku bar wajen da suke fa'arid anhum ka kai da ka kauda kai daga barin su hatta ya hudu fi hadithin ghairi to wannan haka da yace innahu innakum idhan mithluhum al-imam al-qurtubi yake cewa wannan yana nuni zuwa ga wajabcin guje ma ashabil ma'asi ka guje ma inda ake sabo dan idan fa inna man jalasahum yuhkamu alaihi bi hukmihim wanda di ya zauna tare da su za a yi masa hukunci da irin hukuncin su shine Umar dan Khattab wata rana yazo ya kama wasu suna yin abin nan suna suna suna yin karta ko caca ne zai musu ta'aziri sai wani ya ce shi ai zauna kawai yake a wurin baya komai sai Umar ya ce da baka tarayya da su da baka zauna da su ba da ka irin hukuncin da aka yi musu shi aka mai kamar da hadisi ya tabbata a cikin sunan ta limamu tirmidhi da musa limamu ahmad ibn hanbal da abu abdullahi hakimun ne saburi ya rawaito shi a shekul albani ya inganta wannan hadisi a cikin irwaul galil fi takhrij hadis manar sabil da littafin adabu zifafi fi sunatul mutahhara shine hadisi nan da annabi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru alaiha al-khamr wanda duk yayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama to kada ya sake ya zauna a dining table shine ma'ida wanda ake kewayawa da giya da za ka je wani gidan cin abinci ko wajen wani taro ko wajen wani biki ka tara ana shan giya a wajen to bai halarta maka ba in dai kai mumini ne ka zauna a wajen bai halarta ba sai ka tashi tsam ka tafi abinka domin na farko zai ja maka arriba zai kawo maka zargi ka kaddara wani wanda bai san cewa baka shan giya ba ya wuce ya ganka a zaune a teburin gidan giya ko a teburin restaurant ko wani itri kana zaune kuma ga giya an zuzzuba a cikin mai yake suna tambulan ɗin giya ɗin nan kofunan nan na mashaya kai kuma kana cin shinkafa ka ko taliya ko menene kana jin kana da yadda za ka kafi da kanka cewa ba giya kake sha ba da haka aka hana na ɗaya kenan saboda an riba na biyu kuma saboda zai kashe maka kyamar zunubi shiga cikin waɗanda suke zunubi mafi ƙarancin ilin da maka kai mumini shine zaka daina zaka rasa huwiyarka huwiyarka wato a a me zan ce ne identity ɗinka identity mai kenan da Hausa mutunci ba mutunci ba huwiya da identity duk abu ɗaya ne ni ban san sunan shi da Hausa zalla ba wato irin yadda kake tunani tunani irin na musulmi akwai wani kyama da kake ji na zinubai ko to idan kana zama cikin wanda suke yin zinuban kullum zaka daina jin wannan kyamar a hankali a hankali zaka saba da ganin shi yanzu duba ka ga misali kalli bambancin tunani tsakanin mutumin da ya saba zuwa misali kudancin Najeriya cikin musamman kasashen inyamurai inda ba su mai da tsaraici bakin kome ba da wanda yake misali a nan zari aka haife shi ko kano ko sokoto ko kaduna karka cire ma kaduna irin dai kasashe wanda suke akwai sauran al'adu bai saba ganin tsareci ba inda in ya ga tsareci yana jin nauyi yana jin kyama yana allah wa dare shi ko wancan ya riga ya saba da gani zai ga ta ba komai bane ma dan dan kaza ma ko mun gane haka mutumin da ya saba rayuwa a cikin irin tertiary institutions universities da sauransu inda su ma ba su mai da tsaraici bakin kome ba da wanda yake rayuwa a cikin islamiyya misali malamin islamiyya ne kullum masu hijabi kawai yake gani zaka ga wato yadda suke reaction ɗinsa ga tsaraici shi wannan malamin islamiyya daban da na wancan ko da shi ma wancan ustazi ne ba haka bane to me yasa saboda yau da gobe yau da gobe to shine wannan mutuncin ake so a tsare maka shi aka ce kar ka zauna a wajen domin zai taba imaninka zai kuma sa har ka dinga ganin ma to ai ba ma zunubi bane ba ma zunubi ne wani mai yawa ba yau da gobe da kake gani sannan na uku kuma to shine wannan ka'ida ta wanda yake karra'iyar a haulal hima yushaku an yaqa fihi wata rana sai ka sha in dai kullum kana zama a cikin mashaya ko 'yan karta ko 'yan ludo ko mazinata shata ya ce mai zama da mutanen banza ko za ya ji zancen banza to ta nama sai ka aikata aikin banzan ana nan ana nan ana nan sai ka kai kana aikatawa ko kuma ko da baka aikata ba za ka iya zama promoter ɗinsa shine wata rana wani zai zo shan giya bai da kuɗi kuma abokinka ne sai ka taimaka mai da kuɗin giya kuma ce ni dai bana sha to amma gashi bashi bashi ya ki biyan bashin ko ya biya wani abu ne daban kuma ko mun gane so duk waɗannan saddu zara'i ne da shari'a ta yi game da haka da haka aka ce kar ka zauna a inda ake shan giya to sai malamai suka ce yanzu wannan misali ne akan ba wai giya kadai ba duk inda ake aikata wani sabo to ba daidai bane ka je ka zauna a wurin da ake aikata sabon ko da kuwa kai baka aikatawa ƙarƙashin haka hatta anguwanni ko garuruwa ko wuraren da sabo aka san cewa wurin sabo ne ba daidai bane ka je ka kama haya a gidan a wurin ko ka sai gida ko fili a ce yanzu misali kawai ka je ka kama haya a gidan karuwai kai da matarka ka ce ai kai ba ruwanka ko kuma ai kai kai ba ba, ba karuwai kake bi ba kuma kai misali saurayi ne a ce kuma makwabtanka dama da hagu da ka fito karuwa za ka gani ko 'yan daudu ko wasu 'yan shaye-shaye masu shan shisha din nan to kaga duk wannan ba abu ne da za ka yi ka sama wa kanka mutunci ba yana kawo mana ne wannan a matsayin hujja ne akan cewa ba za ka zauna inda ake kaɗe-kaɗe da raye-raye ka ce kuma ba ruwanka kai ba saurare kake ba fa aksaru ma yuqalu faj'al al-qa'ida al-mustami'a bi manzilatil qa'il kaga sai aka sanya alqa'id wanda ya zauna a wurin almustami'a yake jin abin da ake sai aka sashi aka ce matsayin shi daya da wanda yake faɗan magana fa aktharu ma yuqalu innal junayda arada almusadafata hadhihi sura bil musadafati hadhihi sura abin da ya kamata a faɗa anan shine a ce junaidu abin da yake nufi da musadafa shine irin wannan yanayin ka ji an fara yin wani abu na kiɗa ko barna sai ka tashi sai ka bar wajen وهو مع جعله ترويحا لم يجعله sababan lirrahma duk da ya ce akwai tarwih akwai samun dan sararawa a ciki amma bai ce ya zama sababin samun rahama ba wa hadha ghayatuhu an yakuna mubahan la yakuna hasanan wala rahmatan wala mustahabban kuma irin wannan din da ya faru ka fara jin ana yi ka tashi gaban wajen za a ce gayar al'amarin shine a ce halas ne kawai abin da kai ma ba za ce abin da kai mai kyau bane ba za ce abin da kai rahama bane ko kuma mustahabi wal kalamu fi ibahati wa tarimihi ghairu al kalami fi husnihi wa salahihi wa manfaati yace magana kuma game da halasci ko haramcin kida magana ce daban da batu akan shin abin mai kyau ne ko akwai nagarta a ciki ko akwai amfani wa kaunihi qurba wa ta'a da kuma batu da ku kuke yi sufaye kuke so ku ce ai a ciki ma akwai qurba akwai kusanci zuwa ga Allah wa ta'a akwai kuma biyayya Allah fal junaidu lam yaqul shay'an min hadha junaidu bai faɗi ba bai ce mai kyau bane bai ce nagarta bane bai ce abu ne mai amfani ba bai ce neman kusanci ga Allah bane bai ce da'a bane ku sufaye na baya ku ne da kuke faɗan waɗannan wa qaulul qa'ili tanzilur rahmatu ala ahli sama' maganan mai magana kuma da yake cewa rahama tana sauka akan masu jin kiɗa ahlus sama idza arada bihi sama alqasaidi in yana nufin sauraron waƙe-waƙe na ƙasidu ya ƙutadi annahu hasanun wa annahu nafi'un fid din to ya nuna kenan wato hakan ya zama abu mai amfani kuma mai kyau a addini wa kalamul junaidi sarihun fi khilafi zalika alalin shi ko maganar junaidu ta zo karar akan nuna ba haka bane ba abu ne mai amfani ko mai kyau a addini ba قال أبو القاسم وسئل الشبلي عن السماء فقال ظاهره فتنة وباطنه عبرة yace an tambayi ashibli inji abul qasim kusheri an tambayi ashibli game da jin kida sai yace zahiruhu fitna a zahirin abin da ake gani fitina ce wa batinuhu ibra amma a koye a cikin shi akwai abin daukan izina akwai wa'azi faman arafa al-ishara wanda ya san inda zai zazzakulo wa'azin da ke ciki halalahu sama to ya halasta ya saurari kiɗa bil ibra don ya ɗauki izina wa illa in kuwa ba zai iya zakulo abu mai kyau a ciki ba faqadista da alfitna to zai jawo kanshi wata wata fitina wani bala'i wa ta'arrada lil baliya kuma ya fuskantar da kanshi ga wani bala'i gagari qultu ibn taymiya yace wa hadha al qawlu mursalun lam yusnidhu kaga wannan zance ya koro shi a guje ne babu isnadi fallahu a'lamu bihi Allah ne ya fi sanin me ingancin sa fa in kana mahfuzan an shibli faqad nabbahana ala anna al a'immata fi tariqil haqqi الذين يؤتد بأقوالهم كما يؤتد بأقوال أئمة الهدى هم مثل الجنيد وسهل ونهوهما فإن, فإن أقوالهم صادرة عن أصل وهم مستندون مستهدون فيها yace fa in kana mahfuzan an shibli in ya zama wannan magana tana da tabbaci tana da inganci daga ashibli faqad nabbahana ala anna al a'immata fi tariqil haqqi mun yi Uh, tambihi a baya mun faɗakar akan cewa limaman shirya wanda suke kan gaskiya allazina yu'taddu bi aqwalihim waɗanda ake hujja ake karkata ake kula da maganganunsu kama yu'taddu bi aqwali a'immatil huda kama yadda ake hujja da limaman shirya na fiqhu hum mithlul junaidi wa sahalin wa nawihima kamar yadda misali a fikihu akwai malamai da aka sani su maliku su abu hanifa su ahmad ibn hanbal su shafi'i imaman shari'a ne ana daukan magana su da muhimmanci to haka a magana akan gyaran zuciya da zuhud da sufanci akwai limamai na shari'a a wannan bangaren su ne irin su junaidu da sahal ibn abdullahi tustari kenan wa nahwihima da ire-iren su fa inna aqwalahum zantuttukan waɗannan sadiratun an aslin suna fitowa ne daga tushe wahum mustahduna fiha kuma suna kan shari'a a bisa wannan zantuka wa amma shibli shi ko wannan ashibli wa nahwihi wa nahwu da makamantansa fala budda min ardi aqwalihi wa ahwalihi ala al-hujja wajibi ne a gwara maganganun su a gwada su da hujjoji na qur'ani da sunna fa yuqbalu minha ma wafaqa al-haqq abin da ya dace da gaskiya a ciki sai a karba duna ma lam yakun kadhalika banda abin da bai dace da gaskiya ba لأنه قد كان يعرض له زوال أقل حتى يذهب به إلى المارستان غير مرة kamar yadda muka ji a baya shi a shibuli din nan yana da motsuwa a kwakwalwar shi wani lokaci yakan samu gushewar hankali har sai an ɗauke shi an kai shi almaristan almaristan shine kamar a ce sakatiri asibiti wa qad yahtalitu ikhtilatan duna zalika wani lokaci kuma yakan samu rudani amma dai bai kai a ce sai an kai shi asibiti an kwantar da shi ba wa qad kana bi hadhihi alhal wa man kana bi hadhihi alhal mutumin da ke kan irin wannan hali fala yakunu aqwaluhu wa af'aluhu fi mithli hadhihi alahwal mimma yu'tamadu alaiha fi tariq alhaqi kaga mutumin da yake da irin wannan yanayi ba zai yi a ce a kula da maganganunsa da ayyukansa su zama madogara wajen gane gaskiya ba ولكن له أقوال وأفعال حسنة قد علم حسنها بالدليل amma fa yana da maganganu da ayyuka masu kyau waɗanda aka gwara su da dalilai aka gane masu kyau ne fa tuqbalu li husniha fi nafsiha to wannan maganganun za a karbe su saboda a karankin kansu masu kyau ne wa in kana lahu halun ukhra bi ghairi aqlihi ko da ike ya shiga in ya shiga wani hali sanda bai cikin hankalinsa aw ikhtalata fiha ko ya samu rudani aw waqa'a minhu ma la yaslah ko wani abu wanda ma la yuslihu abinda ba mai kyau bai faru to nan ba za a karba ba wa ma'lumun anna al-junaida shaykhahu huwa al-imam al-muttabi'u fi at-tariq abu ne sananne cewa shi junaidu wanda shine malamin shi wannan ashibli din limami ne abun koyi a dariƙa ta sufai waqad akhbara anna as-sama'a fitnatun liman talabahu kuma mun ji junaidu ya ce jin kida fitina ce bala'i ne ga wanda duk ya nemi kaiwa ga haka fa taqlidul junaidi fi zalika to mu rike maganar junaidu a wannan matsayi aula shi yafi dacewa min taqlidish shibli fi qawlihi fiye da mu rike maganar shibli a cewarsa zahiruhu fitna wa batinuhu ibra da yace zahiri ne fitina amma a boye akwai abun lura idil junaidu a'la wa afdalu wa ajallu bi ittifaqil muslimin domin junaidu ya fi shi falala ya fi shi daraja ya fi shi daukaka da ittifaqin musulmai wa qad atlaqa al-qawla bi annahu fitna li talibihi kuma shi junaidu ya saki magana cewa fitina ce ga duk wanda ya nema wa huwa la yuridu annahu fitna fi adh-dhahir faqat ba yana nufin fitina ce a zahiri kare ba a zahiri da batini id min sha'anil junaidi an yatakallama ala salahil qulubi wa fasadiha domin abu ne da muka sani game da junaidu yakan yi magana akan gyaran zuciya da lalacewa ta da aka cewa da ya fitina yana da alaka da zahiri yana kuma alaka da batini fa inna ma arada annahu yaftunu yaftunu yaftunu alqalb liman talabahu cewa yake yi kiɗa yana zama fitina ga zuciyar wanda ya nema wa hadha nahyun minhu wa dhammun liman yatlubuhu mutlaqan kaga wannan hani ne junabi yake yi da kuma zargi ga wanda yake neman kiɗa kai tsaye wa mukhalifun lima arsala an shibli da kuma ya saba mu magana can da kushari ya kawo ta babu isnadi daga shibli annahu qala cewa wai ya ce man arafa al-isharata halalahu sama bil ibra wanda ya san yadda zai gane abin da ake nunawa cikin nishadi a cikin kida wanda yake da amfani to wannan ya halasta ya ji babu komai to wannan magana ta, ta shibli ba za a karba ba malam ya ce wa hada tafsilu yubahi qawlu qawla man yaqulu wannan tafsirin yayi daidai da magana wanda yake cewa huwa mubahun aw hasanun lil khassa dun al amma magana na tashibli irin ta ɗaya da magana wanda yake cewa kiɗa ya halasta ga mutane na musamman shehunnai da manyan waliyai da da, da abdalu da makamantansu dun al amma amma bai halasta ga mutane ga magarba وقد تقدم الكلام على ذلك وانه مردود mun ji magana a baya game da haka kuma cewa wannan magana ce abun yarwa li'anna qa'ilahu saboda mai faɗin wannan magana ikhtalafa fi qawli ikhtalafa qawluhu fi dhalika wata rana ya faɗi wannan magana wata rana kuma ya faɗi akasinta wa ma alamu ahadan min al-mashayikh al-maqbulina malam yace ban san wani shehi daga cikin shehinnan sufaye wanda suke karɓaɓɓu a gun mutane yi usaru anhu fi as-sama wanda aka ruwaito daga gare shi game da kiɗa nau'a rukhsatin ko nau'a rukhsatin cewa ya nuna halas ne ya bada sauki ba wa hamdin ko kuma ya yaba wa abun ba malam ya ce bai san wani malami abin dogara malami na kwarai wanda ya ce kiɗa ba komai a ci gaba da yi abu ne mai kyau abu ne abin ayaba illa wa yi usaru anhu zam walman sai ya zama a wani lokaci kuma an same shi yana zargin abin kuma yana hanawa fahim fihi kama yuzkaru an kafir min ulama anwa'un min masail kalam yace su a game da wannan zancen a suna da nau'o'in maganganu iri daban-daban kamar da ake samu daga malamai malami ya magana yau wata ne wata ba irin ta ba to haka game da kiɗa asalin shehunnai na kwarai na da to suna da maganganu ko da sun yaba mishi a wata rana zaka ji a wata rana kuma sun zargi kiɗa sun hana فلا يوجد عمن له في الأمة حمد شيء من ذلك إلا وعنه ما يخالف ذلك باب wani mutum da al'umma suke yaba mishi suke kallon shi a matsayin mutumin kirki cikin malamai face sai da ya zama cewa ko da an ruwaito ya yaba wa kiɗa wata rana kuma sai an ruwaito aka san haka daga gare shi wa hadha min rahmatillahi bi ibadihi salihina wannan daga cikin rahama da Allah ya bayan shi nagari haithu yarudduhum fi akhir amrihim ila alhaq kasancewa Allah yana mai da su a ƙarshen al'amarinsu zuwa ga gaskiya allazi sabata allazi ba'asa bihi rasulahu gaskiyar da Allah ya aiko manzon shi akai ma'ana waɗannan shehunnai a farkon al'amarinsu sai a ji suna yaba wa kiɗa suna yaban shi suna cewa aje a saurara amma daga baya suna zuwa su canza magana su koma cewa ba su yadda a saurare shi ba to wannan na daga cikin rahama Allah da yake mabayin shi wanda suke da kyakkyawan manufa suke da nagarta suke da nufatar Allah ko mun daren dadewa Allah yana shirtar da su zuwa ga hanya madaidaiciya a cikin rahamarsa da falalarsa kai dai ka kyautata niyyar kai zama abin da kake yi kana nufatar gaskiya ne ba san zuciya kake nufi ko wata fitina ba حيث يردهم في آخر أمرهم إلى الحق الذي بعث به رسوله ولا يجعلهم مسرين على ما يخالف الدين المشروع الله بايا برن سس دوجي أكن saba wa abin da yake ya saba biye wa abin da ya saba wa addinin da ya shar'anta kama qala ta'ala fi sifatil muttaqin alladhina a'adda lahumul jannata faqala kamar yadda Allah yake faɗa game da siffan muminai waɗanda ya tanadan musu aljanna Allah ya ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra wad darra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله يجي أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ورنا آيوه كتك سورة آل إمران الله يجي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كما كي غغاوا كي مبادرة كتفئ زوا غنيما غافرة daga ubangijinku wa jannatin da neman aljanna ardu has samawatu wal ardu fadinta sammai da ƙasa uiddat lil muttaqina Allah ya tanaji ta dan masu jin tsoron sa alladhina yunfiquna fis sarra masu ciyarwa cikin kunci a cikin wadata wad darra da cikin kunci wal kadhimin al ghaiza masu gintse fushi wal afina anin nasi masu yi mutane ahuwa wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautayi wallazina waɗannan kuma waɗanda idza fa'alu fahishatan bisa da suka aikata wani alfasha aw zalamu anfusahum ko suka cuci kansu zakarullaha sai su ambaci Allah su tana Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su mazmaza su gafa ne magafar zanubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ya isa ya gafarta zanubai in ba Allah ba walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu kuma ba za su doge akan abin da suke aikatawa ba alhalin suna sani ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim waɗannan sakamakon su shine Allah sai musu gafara wa jannatun da waɗannan aljannataku tajri min tahtiha al-anharu wanda koguna ke gudana a ƙasan su khalidina fiha suna masu tabbata a cikin aljannan wa ni'ma ajrul amilina Allah ya ce madalla da wannan lada na masu aiki to kaga muka kalli waɗannan ayoyi mala ya kawo mana su ne dan nuni zuwa ga abinda Allah ya zaba ya baiwa ya zaba a matsayin siffan mutanen da ya tanada musu aljanna daga ciki akwai suna yin zunubi amma kuma suna gaggawan tuba Allah baya barin su su doge akan ci gaba da yin laifi shine Allah ya ce wasari'u kuma ku gaggawa nafi'u yana karantawa anan da shi da Abu Amir babu wawun sari'u kawai to kuma ma'ana ɗaya ce domin wawun din zai zama ko dai atafi akan jumlolin da ke gabani ko kuma ya zama isti'naf kuma ana iya cewa sari'u din haka nan ba tare da an kawo shi ba al-musara'a hiya al-mubadara gaggawa nan da nan ba tare da taswifi ba banda jira banda jira a taswif yana daga cikin abin da salaf kullun suke hani game da shi shine mutum ya dinga cewa zan yi kaza zan yi kaza saufa af'alu saufa af'alu har ya zo ya makara bai aikata ba at-taswif yana daga cikin halin taqa'usi halin malalata akan komai zan yi zan yi zan yi ko baka yi ba Allah ya ce ila maghfiratin izuwa ga maghfara anan malamai suna kaddara cewa akwai abin da aka shafi za a ce ne wasari'u ila ma yujibu maghfira ku yi sauri ku aikata abin da zai jawo gafara din domin bai yiwuwa a tafi zuwa ga gafara dan ba muhalli bace ita ba muhalli bace min rabbikum wa janna to kaga aljanna muhalli ne za a iya zuwa zuwa gare shi arduha as-samawati wal ard nan ma akwai hazfu wanda wata aya ta bayyana irin hasbun kama a cikin sutul hadid jannatun arduha ka ardi ka ardi to nan babu ka ardi din ya halasta kuma kaman ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida ai ka khalqi nafsin wahida yana daga cikin mahzufat wanda suke sanannu a cikin larabci dan kar ai maimai eh wa iddat lil muttaqina Allah ya tanaji wannan aljanna ga masu jin tsoron sa wannan ya nuna zuwa ga aljanna tana nan dama an riga an tanada ba wai sai ranan da aka yi tashin alkiyama ne za a ce bari a yi maza a preparing ɗinta ba tana nan an riga an yi alladhina yunfiquna fis sarra wad darra masu ciyarwa a cikin halin as-sarra wad darra as-sihhatu wal marad sannan al-manshat wal makrah sannan al-gina wal faqar sannan ash-shiddatu war raha a kowane yanayi cikin halin lafiya ko cuta halin wadata ko talauci halin aminci ko tsoro halin suna so ko ba su so ba sa fasa al-infaq na daga cikin siffofin muttaqina shine akwai al-infaq kamar yadda ayoyi da dama suka nuna wal kadhimin al-ghaiba da kuma wato gintse fushi fushin da zaka yi da wanda ya roke ka da wanda ya cutar da kai da wanda ya zalunce ka da wanda ya matsa maka da wanda ya maka laifi duka sai ka dinga kana kana kana gintse shi kamar da hadisi yake cewa laysal qawi bisari'a ko bisur'a wato mai karfi ba shine wanda ya iya wawushe kafa ya kada mutum ba amma shine man yamliku nafsahu indal ghadab wanda ke iya mallakar zuciyarsa idan ya fushi ya iya sarrafa rayuwarsa baya barin fushi ya sarrafa shi zuwa ga abin da zai nadama to wannan daga cikin sufofin mu'minai su zama masu ciyarwa a cikin halin kunci ko wadata sannan ko masu gintse fushi daga cikin halaye na kwarai sannan al'afu wal'afi na anin nasi da kuma masu afuwa ga mutane da ka bai daga cikin halin kirki ka ji mutum na cewa har abada ba zan yafe mawana ba bai daga cikin baya daga cikin halin kirki idan ka yi fushi kar ka yanke wannan hukuncin ka bari sai ka huce tukunna kuma ka dinga tuna irin abin da ya faru sai na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da ya ce wallahi la unfiqu ala mistahin ba zan sake ba mistahu abinci ba har abada sai Allah yake ce mishi kar ku dinga rantsuwa wala talul fadl minkum wasa'a ya za a yi masu wadata da falala su dinga rantsuwa ba za su ba wa talakawa ba me Allah ya ce karshe ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum duk girman laifin da mutum ya maka bai kai girman laifukan da kake wa Allah ba to kuma Allah ya alƙawarin idan kana yi ma mutanen shi ahuwa bayinsa shi ma sai ya maka in kana kyautata musu shi ma sai kyautata maka to ka dinga yafiyar duk laifin da aka yi maka kana mai kyautata niyyar cewa to kai ma kana sa ran Allah ya yafe maka naka laifukan da kai kaji mutum yana cewa ko kabarin shi na ci da wuta ba zan yafe ba wannan ai alƙira alƙawarin yara ne ko ba ba ba, ba mutumin kirki ba zai wannan ba sai dai yana cikin halin fushi ko damuwa to sai ka bashi uzuri amma wanda yake cikin hayyacin shi ya ce ko kabarin wani na ci da wuta da irin wannan mummunan fata da ake wa musulmai mutum ya dinga wa musulmai mummunan fata saboda sun yi mishi laifi ko sun saba mishi duk wannan bai daga cikin akhlaq na na kwarai wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa sune masu ciyarwa dinnan da masu gintse fushi da masu ahuwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da Tirmidhi da isnadi tabbatacce aka aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa ya Rasulullah akwai wata mata ta kasance yuzkaru min salatiha wa qiyamiha wa sadaqatiha ana ba da labarin yawan sallarta da yawan azuminta da yawan sadakarta walakinnaha tu'zi jiranaha bilisaniha amma tana da sakin baki ta ta surutu ta faɗa abin ta ga dama tana cin mutuncin makwabta tana tana tana faɗa da su sai annabi ya ce hiya finnari yar wuta ce sai aka ce wanta kuma ita kuma yuzkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa kanat tatasaddaqu tana yin sadaka ne kawai da ragowan cikui da ya rage mata kama a ce gutsiran tuwo ko gutsiran dabino ko gutsiran biredi wanda ta danci ta rage da shi take sadaka ba ta da wadata ko ba ta da sallah da yawa ba a labarin ta wajen yawan azumi sai aka ce amma wa kanat la tu'dhi jirana amma ba ta cutar da kowa sai annabi ya ce hiya fil janna ita ya aljanna ce ga kuma wancan na bukhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ku ga dan aljanna ya zo nan wajen yanzu da abla da dan asibi shi gidan shi suka je suka kwana suka wuni suka kwana suka wuni da karshe ya ce mishi kaji kaji kaji ya ce to ni dai na san abin da kawai nake shine ba na kwana da fushin kowa a cikin zuciyata wal kadhimin al ghaiza wal afina anin nas to sai sai malamai suka ce abin da yasa ba ambaci wato ba ambaci wal afina anil muznibina ba ko misali ko wal afina anil mukhtiin me yasa aka ce wal afina anin nas akai ta'mim wasu suka ce ko dai zama wannan at-ta'amim allazi yuradu bihi al-khusus ba dukkanin mutane bane suke makalifi wasu kuma suka ce a saboda wannan ita ce at-tabi'atul jibiliya ga mutane duka kowane mutum zai iya makalifi da da sai a ware a ce wal afina amman akhta lahu ko mun gane amma sai aka ce wal afina anin nas kamar yanzu annas kulluhum mukhti'una lak ko mun gane hikimar da sa Qur'ani ya amfani da lafazin annas din to da ka dinda kake cikin mutane sai sun maka laifi kuma sai ka musu kaima khairu khairun nasi man yasbiru ala adahum man man jalisun nas wa yasbiru ala adahum aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam mafi alherin mutane shine wanda yake na man yukhalitun nasa wanda ke cakude ɗeniya da mutane wa yasbiru ala adahum yake cu yake haƙuri da cutar wasu kasancewa duk inda ka rayu da mutane sawa'un iyalai ne ƴan uwa ne ɗalibai ne malamai ne abokan kasuwanci ne abokan rayuwa makwabta ƴan jam'iyyar siyasa ko ƴan ƙungiyar addinin ku ko waɗanne ne sai sun maka ba daidai ba kai ma sai ka musu to in ka ce duk abin da aka masa ka sai ka rama to ba za a taɓa zama lafiya ba kenan za a zama cikin fitintunu da rigingimu da rashin zama zaman daɗi a tare to shi za Allah sai waɗannan umarni don al'umma ta ci gaba da zama lafiya sannan sai Allah ya ci gaba da cewa wallazi na idza fa'alu fahishatan wanda sai aikata wata alfasha duk wani abu alfasha kamar da muka fassara a baya shine abinda a ɗabi'ance ma ana jin kyamarsa ba wai sai a addinance ba hankali mai kyau ma bai san abu irin wannan a ce ga mutum ya sha giya yana tambele ko ya yi zina ko ya yi luwaɗi ko ya yi sata da hankali mai kyau ya san wannan abu ba daidai ba ne ballantana kuma akai ga shara shi ake ce ma alfasha wal au zalamu anfusahum ko kuma suka cuci kansu sai aka ce to alfasha aikata barna kenan zalamu anfusahum kuma gazawa wajen aikata aikin alkhairi shine zalamu anfusahum taqa'usi wajen aikata aikin da ya kamata su aikata na alkhairi zakarullaha nan da nan sai su tuna Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi Allah ya gafarta musu zunubansu nan take wa man yaghfiru dhunuba illa Allah dama waye sai ya gafarta in ba Allah ba walam yusiru ala ma fa'alu ba sa dagewa akan abin da suke aikatawa shine mahallin shahid Allah yana dawo da bayan shi nagari zuwa ga hanyar kirki ba za su wanzu akan aikata abin barna ba wa hum ya'lamuna ba sa tabbata akan kuskure alhalin suna sane duk sanda suke aikata wani abu idan sun gano kuskure ne sai su daina yana daga cikin siffan mutanen kirki siffan muminai siffan yan aljanna komin yanda ka saba da aikata abu da duk ka gane cewa ba kyau sai ka bari ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim kaga waɗannan to sakamakon su shine wata babbar gafara da Allah ubangiji zai musu gafara din malamai sun fassara ta da fasarori daban-daban ko dai zinuban ba za a yi ardinsu ba baki daya an saka su kawai a wani wato kamar ka ce an saka su a wani dosbin kawai game da hadisin muslim ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar alkiyama idan Allah ya magana da kowa din nan da Allah zai magana da kowa babu tarjuman to idan aka gabatarwa da mutum aikin sa aka ce kai kaza kai kaza sai yayi shiru tashi ka tafi mana aljanna sai ya ce to ai ni na san na aikata wasu manya-manyan zinubai ne kuma duk ban gansu ba dubban gansa a cikin sai a ce yayi waɗannan an goge maka su to kaga akwai yiwuwar a ce an an yi delete kenan ko ko an yi formatting din su zinuban Allah ya sa ai mana haka akwai kuma wanda suka ce a za a nuna maka su din amma sai a canza su kuma zuwa aikin alkhairi shine ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to wannan yana faruwa ne ga wanda ya tuba taubatan nasuha kuma tubar ta burge Allah to su kansu zunuban me kun kai a ce an goge su ba kare bin da moko ha sai ai kwambatin mushi su zuwa aikin alkhairi kaga wannan ya falala fiye da wanda za a ce an da a ce an yafe maka bashi je ka ba komai da a ce to bashin nan da ake bin ka miliyan biyar ko to yanzu za a baka wata miliyan biyar kyauta kuma kaga ai wannan ya fi morewa fiye da za a ce to je ka an yafe maka an goge a littafin bashin ka ko to Allah saboda falalar shi yana yin har wannan shine yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin daka duk zunubin da kake yi ka tuba ma Allah ka dena ka tuba kai nadama ka ci gaba da aikin alkhairi shine ibnu qayyim yake cewa hatta shedan ma yakan yi nadama wani zunubin ya zuga ka kai zunubin saboda dan kai zunubin ka ji tsoron Allah idan kai mumini ne ka tuba sai ka ta samun ɗauka a gurin Allah shi kuma sai ta bakin ciki sai ce da ma ya sani ya baka ka ci gaba da yin ƙananan zanuban ka kawai baka tuba ba kuma baka zama mutumin kirki ba ko mun gane ma'ana da ya baka a ce yanzu ka yi wani katon zunubi kwaya ɗaya amma a sande shi kuma ka yi wata babbar tuba da ka daina yin dukkan zunubi kuma to gara da ya baka ka ci gaba da yin ƙanana sai ya nadama ya ce da ma ya sani ya ta cizon yatsa Allah shi kyauta to shine ma'anan magfira min rabbihim wa jannatun da kuma aljannu aljannataku tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana karkashin su khalidina fiha suna masu tabbata a ciki su bayin wa ni'ma ajrul amilina madalla da aladan waɗannan aiki da suka yi Allah ka samu a cikin su malam yace wa qaulul qa'ili man arafa al-isharata halalahu as-sama'u bil ibra maganar shibuli da yake cewa wanda ya iya gane abin da ke da amfani a cikin waka da kiɗa to ya halasta ya dinga ji yana mai ɗaukan izina ya ce wa taqaddama annal isharata hiyal i'tibar wal qiyas li an yuj'al al ma'ana alladhi fil qawli masalan madruban li ma'anan li ma'anan li ma'ana haqqin yunasibu halal mustami' mun ji a baya an yi magana akan cewa abinda suke nufi da ishara shine wani abu da za ka ɗau izina da shi ka yi ƙiyasinsa abinda ka ji mai kiɗa da waƙa yana faɗa sai ka ɗauki zancen nashi sai ka gwada da wani abu da ya shafe ka ka fassara shi ya yi mana magana a baya akan arashi ka ji waƙa ko kiɗa sai ka ga ya dace da wani halin abin da kake a kai wali haza ƙala don haka yake cewa batinuhu ibra abin da ke lullube abin lura ne yana so mu fahimci maganar ne bayan ya mata bayan ya warware ta yace yuqalu lahu wannan sai a ce mishi hab annahu yumkinu la itibar bi mu dauka cewa eh da gaske zaka iya daukan izina daga kiɗa walakin min aina laka anna kulla ma amkana an yi utabar an yi atabira bil insanu yakunu halalan lahu to ina ka samu cewa duk wani abu wanda mutum zai iya daukan darasi daga gare shi kana ya halasta irin yadda yan fitna suke cewa ai cewa suke me suke cewa fadakarwa suke ko kuma da gaske in ka kalla halaka ga wani abu ya zama maka darasi a rayuwa wannan abu ne mai yiwuwa ka kalli wani fim ko karanta wata riwaya ko ka saurari wata tatsuniya ana fitar da mama Yusufa domin na tatsuniya da da muna yara a firamare ko mun san yanzu kowa ya suke makarantun firamare ba a tatsuniya yanzu ba a karanta irin wannan tafan da to ana daukan izina daga abu shikenan daga zaran ya zama akwai wannan manfa'ar a tare da shi sai a ce ya halasta ma ana li'tibara qad yakunu bima yusma'u wa yura min al-muharramat tare da cewa fa mutum zai daukan izina daga abin da ya ji ko ya gani na daga abubuwan da suke sun haramta fa hal li ahadin an ya tabira bi qasdin nazari ila zina al batina min al mar'ati al ajnabiyya akwai wanda misali zai ce bari ya nufaci kallon wata kwalliya boyayya ta wata mace wadda ajnabiya sace yace daga jikin nan zai gane lalle Allah ya iya halitta misali wa ya tabiru qasdal istima' ila aqwalil mustahzi'ina bi ayati llahi aw ghairi zalika mimma la yajuzu ko yace yana so ya saurari zancen masu yin istihza'i da ayoyin Allah ko wani abu wanda bai halarta ba yace yana so ya dauki izina ne yana so ya dauki izina ya dau darasi daga abin da suke ka nufaci saurare ko aikata wani abu na sharri ko wani bala'i ka ce kana so ne ka dauki wani darasi a ciki ko da ka dauki darasin da gaske wannan bai halasta maka shi domin ba shi ne abin da shari'a ta halasta maka ba za ka ɗauki darasi ne da izina daga abin da shari'a ta halasta maka ka ɗau darasi da izina shi sa Allah subhanahu ta'ala sai ya tanadan maka abin da zai mai maka makofin wannan domin Allah da ya halicci dan adam ya san a dabi'arsa akwai son saurare da son jin labari da son ya ji abubuwan al'ajabi da ban mamaki dan adam da ɗabi'atul haina da wannan ɗabi'ar da haka Allah ya kawo duk irin wannan labaran a cikin alkur'ani wa naqussu alayka min anba'il ghaib Allah ya kawo labaran gaibu iri in abubuwan mamaki ne akwai su a alkur'ani abubuwan da za su baka tausayi akwai su abubuwan da za su sa maka nishadi duka a cikin isoshin annabawa da al'ummomin da suka gabata duka akwai to sai ka karanta sai ka ji wannan nishadin yanzu duk abin da za ka kalla zai kai labari zai kaban mamakin labarin ashabul kafi ولبسوا في كافهم ثلاثمائة سنين وزادوا تسعة bacci suke shekara ɗari tara da ɗori kaga ai akwai abin mamaki a ciki ko irin wancan uzairu da da shi da jakin shi suka shekara ɗari kuma Allah ya tashe su wanzu ilal izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma akan idan su akai wannan to irin waɗannan labaran na ban mamaki akwai su to sai Allah ya tanaji labarai na gaskiya waɗanda za a ɗau izina daga su to wannan bai nuni zuwa ga ya halasta kenan duk abin da kaga za ka ɗauki izina daga gare shi ka ce kawai da dalilin kasancewar shi akwai abin ɗaukan izina ka halasta wa kanka a sauraren shi ko kallonsa qala abul qasim wa qila la yasihhu as-sama'u illa liman kanat lahu nafsun mayyita wa qalbun hayyun abul qasim yake cewa sauraron kiɗa bai halasta an ce baya halasta sai ga wanda yake da nafsun mayyita yake da wato rayuwar shi matacciya wa qalbun hayyun amma kuma zuciyar shi rayayye ya ake a gane haka suna nufin nafsun suka ce nafsun mayyita suna nufin mutumin da ya wayi gari ba ruwan shi da daɗin duniya saboda bayan ya yi tarbiyya ya yi mujahada ya yi azumi ya wuni da yunwa ya kwana sallah ya kwana kuka sai a waye gari duk abin da ke burge mutane a rayuwa bai burge shi kwalliya aure mota gida kuɗi mukami duk wani abu da ke burge mutane a duniya baya, baya burge shi to ya zama cikakken muridi kenan sai ce asbaha lahu nafsun mayyita amma kuma zuciyarsa ruhinsa na nan a raye kullum yana neman lahira ko mun gane to irin wanda ya zama haka ya zama cikakken sufi to irin wannan shi ya halasta ya ji kiɗa suka ce saboda a lokacin in ya ji kiɗa tunda shi abin da ke jikin jikinsa na ɗan adanci wanda ke sanyawa ya zama yana reacting to jin daɗin duniya ya riga ya mutu a jikin shi da haka babu yadda za a yi zunubi shi su ne ya halasta su takuri da mata ya halasta su ci abin da bai halasta ba ya halasta su kiyin abin da yake shari'a saboda jikinsu yanzu ba irin na dan adam bane a bisa yadda su sufaye suke fassarawa fa nafsuhu budihat bi sufil mujahada kaji magana ko yace domin rayuwar shi an riga an yanka ta da takubba na al mujahada na kokarin ibada wa qalbuhu hayyun bi nuril mushahada amma zuciyar shi na nan a raye saboda hasken mushahada ganin Allah da yake وهذا التفصيل من جنس ما تقدم الكلام عليه wannan tantance magana an yi magana akan irin shi a can baya in kuntuna sai ce qala wasu ila abu yaquba an-nahr juri abu yaqub ishaq ibn muhammad an-nahr juri wanda ya shekara ta 330 an tambaye shi anis sama game da kida fa qala halun yubdi ruju' ila al-asrar min haythu al-ihraq yace shine wani yanayi yubdir ruju'i ila al-asrari wanda zai baka dama ka koma zuwa ga sirrin rayuwarka min haisul ihraq ta hanyar ka kone wannan rayuwar da kake a ciki ka fita daga cikin rayuwar nan ta duniya ka shiga cikin rayuwa wata daban haka ya fassara kamar yadda kushiri ya kawo sai malam ya ce qultu wa hadha wasfun lima yuqibu sama min al-ahwali al-batina wannan siffa ne na abin da ke biyo bayan sauraron na halaye ɓoyayyu wa ƙuwatil harara wal ihraq da ƙarfin da zafin jiki da ƙonewa wal wujudiya da kuma samuwar wani yanayi daban duk wannan lafuza ne na na sufaye abin da yake nufi shine idan suka kai matuƙa wajen sauraron waɗannan ƙasa'idu da waɗannan kaɗe-kaɗe to sukan fita daga hali na ɗabi'a zuwa wani hali na daban zuwa wasu tunane-tunane da wani yanayi wanda yake na daban wa hadha amrun yuhissuhu almar'u wa yajiduhu wa yadhuquhu wannan wani abu ne wanda mutum yake jinsa ko ya dandana shi ko ya samu kanshi a wannan yanayi lakin laysa fi dhalika madhun wala dhamun amma ba abun yabo ne ko zargi ba yanayin da zaka shiga na tunani ko na zurfin tunani ko na damuwa ko na wani nishadi na musamman bayan ka ji wani kida wannan ba shine abun yabo ko zargi ba id mislu hadha yujadu li ubadil masih was salim domin irin wannan yanayin masu bauta ma Isa almasihu da cross suma suna shigan shi suna suma suna injizabi suna yin kaza wanda yake ganin bidiyon coci zai iya ganin wannan in aka yi kida aka yi kida aka kida bajudala ko aka yi wani tasbihi irin nasu na yan coci kawai sai wani ya faɗi ya suma sai wani ya shiga wani yanayi duk suna shiga wa ubbadul ijli da masu bautan dan maraki wa ubbadul tawagiti da masu bautan dagutai wa yujadu lil ushaq haka nan masoya ma suna iya shiga akwai wanda ya ji muryar masoyiyarsa ko ya tuna ta sai ya iya suma ya shiga wani yanayi wa gaira zalika da makamantan wannan da haka ba wai kawai jin kiɗa ne kadai ke kawo wannan ba fa in lam takun hadhihi al ahwalu mimma yuhibbuha Allah wa rasuluhu lam takun mahmudatan wala mamduha matukar waɗannan halaye da wannan yanayi ba su kasance abin da Allah yake so ba ba su kasance abin da Allah yake cewa a yi ba ba su kasance abin da manzo yake so ko yake cewa a yi ba to ba zai zama abin yabo ko suka ba ba zai zama abin yabo ko godiya ba abin da yake cewa shine mujarradin kasancewar wanda ya saurari kiɗa na yabo ko bege sai ya suma ko ya shiga cikin wani hali ko ya fita daga yanayin shi na ɗan adantaka ya yi kamar aljani ya buge shi ko yana wani surutu ko ya shiga cikin wata halara daban wannan kaɗai bai isa ya zama dalilin a ce to abin yana da kyau ba saboda mene saboda akwai masu bauta a coci da masu bautar ɗan maraƙi wanda suke maguzanci da masu soyayya ma da makamantansu suna samun kansu a wani yanayi na fita daga ɗabi'arsu bayan sun yi mumarasan irin wannan abin da suke kamar yadda a coci ake samun haka ko a wajen masu wata bauta ta maguzanci hakanan a wajen wasu masoya da suke begen abin ƙaunarsu duk yana iya sanya mutum ya fita daga cikin halara ta zahiri zuwa wata halara daban to wannan bai zama dalilin yabo ba saboda Allah bai yi umarni da irin haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni da irin haka ba mun ji a baya hatta alqur'ani idan an karanta shi mutum ya suma aka ce wannan ba hali ne na yabo ba sai dai za a bashi uzuri domin inda halin yabo ne da nuni zuwa ga karfin imani to da sahabbai da suka fi kowa fahimta alkur'ani kuma ya sauka suna raye to da an ruwaito da damun su sun dinga suma ko suna faɗi suna mutuwa amma ba a samu haka daga gare su ba hasali ma suna inkarin haka kamar da aka samu daga ainihin wato mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama ko watanta ta yi inkari akan irin wannan to kaga kenan in ya zama sauraron alkur'ani ma ba a yabawa ga wanda ya saurara ya suma ko ya shiga wata halara to ina kuma ga sauraron wani abu can daban kaga min babu aula shi kada ya zama abun yabawa kenan kai ya zama abun godiya ko abun yabawa dan haka wannan ba ma'auni bane da za a bi shi a auna cewa akwai falala a cikin haka ko akwai yabo to bai gushe ba dai yana mana wannan dabdala da yake yi akan waɗannan abubuwa waɗanda kamar da muka ambata a can baya a zaman da sibin taimiya suke rayuwa wannan abun ya shahara ne sosai ya zama ya yaɗu a cikin al'umma da haka ga yana tsawaita zance a kai shi za ga malamai da dama bayan shi sun yi rubutu akan haka kamar ibn qayyim yana da littafin shi ma kitabus sama wanda ya tattauna akan mas'ala ire-iren wannan sannan a cikin kuma wasu littafan shi kamar kitabul hijrataini anan ma yayi haka haka al-Imam zahabi na da littafi akan haka haka wasu daga cikin malamai da suka rayu a wannan zamani ko zamanin da ya bi bayan shi daga karni na bakwai na takwas zuwa na tara saboda irin wannan ɗabi'un sun yaɗu a cikin al'umma a wannan lokacin kamar yadda kuma a yanzu suka sake dawowa suka sake yaduwa saboda yaduwan a tafarki na sufanci a cikin musulmai suna ɗaukan kiɗa da waƙa da waɗannan harkoki na suma da yanayi in an yi kiɗa da waƙa a matsayin addini da ƙurba da kuma neman shiga a wurin Allah to ba a neman shiga a wurin Allah da abin da ba shi ne Allah ya shar'anta ba ba a neman ƙurba wurin Allah da abin da ba Allah ne ya ce a yi ba dole sai abin da Allah ya ce a yi kuma a yi shi bisa tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar sannan a yi shi da kyakkyawan niyya ta neman bauta ba ta riya ko baiwa wasu haushi ba to sannan ne idan Allah ya so sai ya karba sai ya bada lada ina ganin bari mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi inda yake cewa qala abul qasim wa qila as-sama'u lutfu lutfu ghada'il lutfu ghada'il arwahi li ahli al-ma'rifa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh